ta muna nan ci gaba da karatunmu a cikin dai wannan littafi namu na hatta kitabu tajin jami'a bil usul a muna cikin kitabu sala kun san muna gudanar da karatun wannan littafi ne kowace larba bayan magariba zuwa isha'i yau wannan larba sha hudu ga watan hudu hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da hudu da arba'in da hudu daidai Allah muna roƙon ka kai mana jagora ka jagorance mu zuwa ga abin da kake so kuma kana yarda da shi darasin mu a yanzu wato sifatu masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadihi bayanin sifar masallacin annabi sallallahu alaihi wa wasallam zai ahadi zamanin annabin sarsa sallallahu alaihi wa wasallam lokacin yana nan ga yadda masallaci ne yake ne ibn umar radiyallahu anhu ma anna al-masjid kana ala ahadi nabi sallallahu alaihi wa wasallam lalle masallaci annabi ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa wasallam wannan masallaci mabniyan bil labani an gina shi da kunku wato zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da allabana an ku gina shi wato ƙunƙu da kunkaye aka yi shi wa saqabuhu da saman dinne ne ko gangamai na na dabino suna akwano ne wanda aka yi ribi da shi kun san ko yanzu an ka ribi da gangaman a gigiya in ba a samu na dabino ba wato haka yake kamar kwano bambancin su da kwano shi yana da sanyi komi zahin da aka yi kana ciki ne ba ka jin zahi sannan yana saurin rubewa fiye da kwano amma wani lokaci in ana ruwa kwano ya yi shi saurin rubewa don shi ya yi tsatsa sai ya lalace to wannan abin da an kai yi ne shi ne wa amdu abin na filoli ne kashabun na kari shika shikan da biyu wato kokokoran da biyu su a filoli walam ya zirbi ya abubakar shay'an da abubakar ya zo bai kara komi ba ga wannan gina haka ne ya kasa da annabi ya yi ta bai kara komi ba shi abubakar wa za da biya umar amma da umar ya zo ya kara masallacin fadi saboda zamanin umar mutane sun yawa saboda haka ya kara mai fadi kuma ya kara katanga ta kara shirawa sama don masu hawan katanga su shiga masallaci an tare ƙohohi wa bana wa ala bunyani bi abi bi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar ya ƙara mai faɗi kuma ya ƙara mai tsawo amma dai ya gina shi kamar wanda an ga gina shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a billabani wadda da kunkaye. da kuma eh, abin nan gangaman da dini haka umar ya gina shi zamani ne amma dai ya kara mai fadi wa da wanda wani kashirin na kari amma filodi ne ya saki mai shesu da kututturan da dini sun magayyara usman da usman ya zo sai kai ya kira ya kare lokacin da usman ya zo ya ya tsarin gina masallacin saboda lokacin mutane musulmi sun yawa kwarai wannan ya gina ba ta musulmi sun yawa kwarai lokacin usman Ba za da biyu ziyaratan kafira shi kan da ya zo ya yi ƙari cikin gina masallacin tsari mai yawa ya garwaya duk har da abubuwan gina sai ya canza shi ya yi mai ƙari ko mai yawa wabana ala jidari bil hijarati manqusha amma ga bangon na masallacin ya sadu a su manqusha wanda aka wa zane wato kenan ya dan kawata abin zuwa su masu zane suna yadda ya dan kawata abin haka shi usmanu ibn affan sannan wa da wani gini hadda azurfa a wal wani kaskace da fara ƙasa wani biyu ya haɗa fara ƙasa ya sanya kama wato a ce suminti waje ala hu, min hijaratin mankusha amma ya dabe a abin na filolin da an koyi da kututturan da biyu shi da duwatsu ya yi filoli saboda lokacin masallaci an gina shi da babban gina wata ƙafa hudu saji akwai wani abin ruhi da aka ce ma a sa'atu wato wani itace na daga ƙasar indiya aka zuwa da suwa to su yasa shi abin na na a usmanu ya yi mai rubi da shi bai sa ganga mai ba a itacen nan da aka ce ma a sa'atu wanda aka zuwa da shi daga indiya suna waɗanda ya yi amfani da suwa ya yi mai rubi kun ga umar ya a wannan usmanu ya canza shi "Tamamin da tamamin saboda ya zama dole shi ya sa ya canza shi ya zama dole babu yadda za a yi rawahul bukhari wa abu dawud عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم إلى جبل جابر يأتي النبي أنا خطبة رسل ونفق الطيور wani kututturen dabino wanda shi kututturan da an ka kare dabino sai an ka ba kututturu ne kasa kasa ne an ka ba shi nan to na annabi ka hawa shi na hudu ba sai ta da dama abin da sa aka mimbari dan ɗaya dai shi ne hudu ba ya hau wani tudu don ana buƙatar hawan tudu na biyu don mutane su gane shi kuma ya gane su saboda mutane suna so su gani ma su yi ne musu hudu ba to wannan shi'a dalilin da yasa aka yi hawa membari in za a yi huduba to sai annabi yana yin huduba bisa kututtuwa rannan sai wata mace ta zo gida ne ta kawo mai ziyara sai ta ga kututtuwan nan sai ta ce mai inda yana yiwa tana da bawa ya iya sassaka ya iya mimbari shi wa mimbari ta kawo mai na wani ice da ta faɗi suna ne sai manzan Allah ya ce to ta yi mana tun da abu na mai kyau sai ta yi wa kututtura sai ya kama hudu ba bisa gare ran na ran jima'a a kututturan gada an ka saba zama bisa gare yana jiran ya ji manzon Allah ya haushi ya ji wa'azin da an ka saba bisa gare sai ji dai wa'azi ya tashi wani wuri annabi ya hau minbari falamma ittakhadha al-minbara sadda annabi ya riƙe mimbari hannar jizihu sai ku tuttura nan ya yi kyallowa ku tuttura nan ya yi kyallowa ƙwarai ai baka kuka asabi ya yi kuka irin kukan yaro allah bai fara kato umu wanda uwa ta tabbar shi wato kun san idan yaro karami uwa ta tabbar shi zai ɗora wani kuka yana cicika yana cicika haka ya yi sama ya yi ƙasa da kuka sai ku tuttura ne ya kama irin na wanda yaro ta yi yan uwa ce tabbashi ya yi ta kyalluwa duk wanda a garin madina duk mutanen garin madina sai da sun gaji kyalluwa to mutanen garin madina sai da hankalin kowa ya tashi don kukan ne gashi ba na mutum ba kun ba mala'ika ba kun ba a san ko kukan mina ba sai an kai ta biyu har an ka gane masallacin annabi yake sai mutane sun karbi masallacin da gudu suna ta kuka Da an ce ku na ka kuka to daga nan bai daina kuka ba hatta yi ta na kawon nabi sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya so ya hau sama na ya gungume shi ya ji annabi na an rike da shi kata kata sai ya yi shiru shi na wani malami ka cewa abin mamaki ku tuturu ana wa'azi inda yake yau ba a wa'azi wuri ne ba ya yi kyallowa sai da hankalin duk wanda a garin madina ya tashi ya ce amma mu ana ba mu ko zuwa wajen wa'azi don bai dame mu ba abin abin mamaki mu yanzu yan wani ya shirya ya yi aure ya gayyato malamai za a yi walima sai ce a kai masallacin tasha ya yi can a ta masallacin tasha ya yi saboda bai san alherin da a cikin wanga abu shi dai kirowa ɗaya bai san yana da wani ko bai da sani amma kun ga inda ya san wani ne gidan kowa ba a kai shi gida ne za a yi za a shi ku kuturar ba alherin da ya ka samu sai an ka towa a zuri ne shi na ya ji alherin ya kuce ne ya kalluwa wata turuwa busasshen yake wannan mu'ajira ce ta mai gida sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa'azi in dai wa'azin gaskiya na alheri na tsare ban dai hana irin wa'azin da na ɓace ɓace ba a wani bari a yi karatu a ɓace da an ka gara ma ɓaci a tashi ba ka je inda an ka ƙara ka gaba ba in ka tauko da kaka koma gida zunubin ka ya wuce garkarta to in dai ba irin wannan wa'azi ba shi ɗaya akwai da fa'ida amma dai sauran wa'azobi masu amfani bai kamata mutum na nesa da su ba malam da mimbar ne ya yi kuka bai bari ba a ta a tawon nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai da annabi ya zo wuri ne falta zama wuyar rungume shi fasa kan sai ya shi annabi ya ta ba shi hankuri shi ya hankuri shi yasa duk mutanen da aka tasiri garkasu an daɗe ana yi an ka to an ka cewa an samu ci gaba ga wani masallaci sai a ce sun kace ba su yarda ba ba ni ganin da ne alherin nan na abba so ya kace da shi don an ce in kai ba ka da alheri kwarai to kamata wajen mutane masu alheri sai ka samu alheri rawawa sai mu riwar bukari wa anu har yanzu dai daga shi jabiru radiyallahu anhu anna imra'atan qala ya rasulullah lalle wata mace ta ce ya manzon Allah ala aj'alu laka shay'an ta kawo da alai ba ka so in sanya maka wani abu wanda za ka rika yin zaune duka gare in kana hudu ba wa inna li gulamun najjar lalle ni ina da gulamu wani bawa najjar kayanta kwararren kayanta ina da bawa najjar kwararren kayanta ismuhu baqum suna ne baqum aw mai aw maimun ko kuma maimun wa ismul mar'atu aisha amma ita mace sunanta aisha bawan nata da saka so shi yi wannan aiki suna ne baƙo ko kuma suna ne ne ta ce ba ka so in sa a gina maka abin nan wani mimbari da za ka rika umarni da shi ka rika zannawa duka gare in kana hudu ba wa inna li gulaman najjaran lalle ni ina da ba kwararren kayanta kada in shi sai nazi ce to in ke gida ma in ke gida ma ki kun ga kenan bai dai roƙa ba ita ce ita tacce tana son ta yi ci kuma ta gada ma ta yi bai hana ta ba amma dai bai roƙa ba ya yi amince ma ɗan turon nan shi. amma dai tun wannan ci gaba na sai ka yi fa amilata mimbara sai mace nan ta sai ta yi mai mimbarin sai ta kawo mai shi wannan mimbarin na fashe da tsarfari daga iccen abuja iccen jawasa kuma tsarfawa ana cewa abuja a gigiya ko goriba za ana ce musu tsarfawa can abin nan duk da haka gaba can wajen daji makana bi a wali a madina algaba sunan wani wuri na can a wali na madina na hausha wa kana wuluhu talata daraja ne mataki ne da aka hawa na wannan nan bari wato mataki uku gare shi au daraja ne ko mataki ne ai nin gairin da fi kano ya ce da alhamdi sallallahu alaihi wasallam mataki uku gare banda wannan matakin da annabi kai zaune bisa yana ba. gami da shi su ke wannan hadisi shi ma wa karata, malaman hadisi uku suka rawaito shi saboda haka kun ga akwai alheri ga wa'azi in ana yi ne ga wuri in dai wa'azin gaskiya na aka yi tsakani da Allah aka yi ne don a wayar da kan mutane ba irin wa'azin na mutum ka yi mimbari don shi biya bukata ce ba kai ba ka da mimbari kun hada da shi to a saurare bisa mimbari ya an jima ya yi tattace karkata wannan ba wannan wannan wa'azi a wannan an kashe ko garkata an kashe a tawaye ce samu wani wuri a cikin a yi shi irin wannan babu lada gare shi zunubi dai aka fata to kana iya kaucewa don ka samu naka kaso amma dai yawa a gaskiya kan to kaka bari a kai shi wajen kowa ce wurin ka za a yi ne don amfani ne to sai babu abin nan babu na gaba yi kwarau ta shahidu masajidi an karanta kawata masallaci wa zukurka ha wato a kawata ta a yi mata kawa iri daban-daban wadda za ta iya shagaltar da mutum kun ga irin gine-ginen gara aka yi yanzu ka sai daji ta yi irin wannan masallaci ba kawai in ya fara kawa rage fara ta sallah zai yi ko kallon gina birni ma da an ka saba da irin wannan akwai kawa akwai kawa wanda suka yi mai wanda ko dan birnin ya to sai ya dade yana kallon ta wani wuri a sa zinari wani wuri a sa ƙarhen nan da aka ce mai ironiya aka ce mai ƙarhen nan wanda an na arzikin duniya eh shi sai a sa shi a yi kawa da gabiloli da menene in mutum ya to za ka gan shi in ka to kamar zinari sai a bi shi a yi ta kallo a sa ac ba kauye mai taba ba ya yi aiki ya gaji an ka kaba ta sallah ko da aka ma sai an ce kai an sallama sallama kwana ya ɗauke kwana ya dauke saboda ya ji ni'ima to ba a umarce ni da in ƙawa ta masallatai ya haka nan ba irin kawa ta masallatai yana haka nan ya ce ba umarci ne da yin haka nan ba عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ibn abbas ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ma umirtu bi tashhid masajid masajidi ba umarci ne da kawa ta masallatai yana. ba ba ni umarni an ka ce in kawata masallatai ba domin kawata masallatai yana shigantar da masu ibada kawata masallatai yana shigantar da masu ibada daga ibadarsu duk inda ake ibada idan an kawata abubuwa sai ka ga mutane suna shan takewa ya ce abin da aka ne kawata ya ba a masallatai bai rafi ibina ya haɗa daga ginata wata ɗawila a ta ginata ya ce tuba a mace ne da ya haka nan ba wa ƙala ibina abbas ibina abbas ya ce radiyallahu an a la la tu zaharifanna la tu wallahi sai kun kawata masallatai yanzu je bin abu ya ce wallahi ni na sani sai kun kawata masallatai yau kama zakara fatil yahudu wa nasara kama wadda yahudawa da nasara sun ka ta nasu ya ce wallahi sai kun kawata naku haka in kuka diba za ku ga yadda ake ta masallatai yanzu ya yi kama da abin da yahudu wa nasara kai mutane za su malam masallacin gana mu wallahi bai dace da zamanin gaba kamata ya yi wato a yi babban masallaci a kawata shi a yi kaza da abin da ya kama da wannan za ku ji su da kunnuwan ku suna faɗin haka annabi ce to ba umar bani ba umarce ni da yin haka na don haka za ku kawata masallatai ku kamar wadda yahuda da nasara sun ka kawata nasu domin sun komi sun samai saboda coci ba kamar masallaci ta ba duk wanda zai shigo coci da akwai abin da zai bai saboda haka su sana'a ce tamamin da tamamin duk cocin da an ka buɗa inda ta samu akalla mutum ɗari masu kai mata ziyara ko wani lokaci kamin shekara kuɗin da ta tara sai mai ta ya aka gane to mun ko masallaci saboda Allah aka shigowa ya an kai ibada sai a ta saboda Allah shi yasa wato ba ku ganin kawace-kawacen nan kwarai saboda in za a gyara ne sai an da kuɗi ita ko coci haka take kama makarantar na islamiyya shago eh, shago ba ko shago guda ba shagon duk aji guda babban shago na saboda haka kullum kuɗi aka tara kullum kuɗi aka tara to kun ga wa'ancan da suke sun sa abin da suka yi kuɗi suka tara suna gyaran coci amma su islamiyya kuɗi suka tara suna kashe yayin eh, sun ka tara sai su kashe in lokacin da bikin yaya dalibai ya yi sai a ce mutane su kawo kuɗi kuma in sun ka kawo an ka samu naira goma an ka yi ƙoƙari an kashe naira guda shi kenan an gode saura sai dai an samu ya tawa ya gyara to amma su coci in sun ka samu kuɗinsu to gyaran abin su kai don sana'a ne sana'a ce Allah ya ƙara mana gudunmawa da ke mako ne to za ku kawata masallatai yanku kamar wadda sun ka kawata masallatai yanzu rawahu al-bukhari wa abu dawud ana anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta kuma sa'atu ana ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kiyama ba ta tsayuwa hatta ya tabaha nasu bi almasajid sai mutane sun fara takama game da masallatai wallahi za mu masallacin da ya dara ku to ku yi ku gama mu ma za mu yi yanzu dai ku san masallacin mu ya hina ku to ku ce ku yi eh to mu ku za mu yi wanda hina ku to duniya ba ta tashi sai an zama haka kun ga kenan da shi ɗaya alama ta ƙarfi ta tashin kiyama to ta kusa tashi da yanzu an kai kowa zan ya kai masallacin da ya na wani kuma an masu ajiya akwai cikin mutane wani ka bari a hanyoyin da za a yi a faɗi na masallacin da ya zama kan wanda ya dace da zamani to wani masallaci ya bai dace da zamani ba akwai masallaci wanda arziki nan ne shararre kuma ba a sallaci sai ana sallah shi ga ya dace da zamani wani zamani na abu ya dace da shi ba ya dace da zamani to amma dai su alamomin tashin kiyama na kaga ana alfahari akan gina masallatai alama ce ta tashin kiyama shi yasa za ku za ku ga haka kawai sai ka shiga ƙauye na je wani ƙauye da na ga wani irin masallaci sai na dade yana kallo na wai dan garin su abubuwan mu don haka shi na yawa wuro ya yi tura a ga wani irin masallaci ko kai ka tura mai allah sosai ka ɗan daɗe kana diki ba sannan ka ɗaga kanka sama ku bi kawace kawace to ban shiga ciki ba da na ga abubuwan da an kai ciki na ba ku labari ne to ban shiga ciki ba da waje na tsaya don ni abin ya mata min da hankali da kila wai ko na taba ganin masallaci iri ne nan dai kuma ƙauyewa Kauye. kun ga ƙauye da ba a koyo masallaci ko gida ba a riya amma wannan masallaci ya dole a kulle a samun mai gashi da yan wani ya ce ya ji yayi wani abu guda ko isi guda ya ɗauke aiki ya yi bana? kuma dole a samu mai gadi to annabi ya ce duniya ba ta tashi sai an dora irin wannan alfahari game da gina masallatai rawahu abu dawuda wa nasa'i da sanadin salim da isnadi mai kyau wa min hadhihi an daga wayannan nasosi da muka karanta yi ulamu ana sani an da ta sayi da masajidi lalle ɗaukaka gina masallaci da kawace-kawace makaruhun makaruhi wa zakara fatiha aidan kawata masallatai kuma ta? makaruhi ne gina ta a yi shi babban a daga gina ta sama a yi mata kawa makaruhi ne a ƙawata masallacin duka cike da waje makaruhi aidan kuma li'annaha abin nan tulhi al'abidi ne don ita tana shagaltar da masu ibada wata shigilu tana shagaltar da su an yi kusu ta shagaltar da su mai lamila raka a goma ya yi hudu kwana ya kwashe shi sannan wanda bai saba da ganin wa'annan kayan ni'ima ba kallon su yana shagaltar da shi kallon su yana shagaltar da al'abidi ne masu ibada wato shigilu kuma ta shagaltar da su ana khushu'i game da tsoron Allah al almadalu sala wanda aka nema ga sallah ana neman a sa tsoron Allah ga sallah to amma irin waɗannan kawace-kawace suna hana sa tsoron Allah ga sallah wala abdalu fil masajidi abinda yafi kyau ga masallatai alqasada wato a tsakaita wa tarki tahatimi a bar magana a yi mata kawa a ce ta da kawa. a batta dai haka nan kama fa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam kama da annabi yayi wa qarrahu shaykhani ba'dahu a shehi biyu na baya ne suka tabbatar da haka na abubakar da umar sun ka tabbatar da haka nan walakin ruwaya ana biya ne ba sai dai an ruwaito ga abu ba a tarhitu fi zalika yayi rangwame game da kawa ta masallatai wa ruwaya ana bi dalibi an ruwaito daga abi dalib annahu la karahata fi zakar fatir mihrab yace yadda abin yake babu karanci ga kawata masallaci yanzu shi abin na abu dalib wa qala mansur billah al mansur billah sunan shugabana cikin shugabannin ƙasa na musulmi la ba'asa bi zakar fatir masajid babu da yi a kawata masallatai wala allahu ihtiraman yana yiwa ihtiraman da yi mata kawa ita masallaci girmamawa na gari ta wa sharhan lissuduri kuma yana fara da kirata yana bude kirata kun ga wayannan malamai da sun kai magana suna da damar su magana amma magana annabi duk ta shahi magana ba umartan da ta masallaci ba to magana ce duk ta shahi magana wanda sun kace a kawata shi babu komai to magana annabi ta ta su ƙarfi kada a ƙawata shi yayi kada a ƙawata shi yayi eh masallaci wa masallaci harami eh, mun karanta a lokacin ba ka nan mun karanta cikin wato majidi malamai sun sha billahi lalzi la ilaha illa huwa ba a yi shawara da su wajen wannan hadisi ma su da kuka yi da misali nan na wajen sharhi ne sun kai rantsuwa su wallahi ba a yi shawara da su wa gwamnati ba haka kawai gwamnati ta ci gaba da aikinta su ba a yi shawara da su ba saboda haka ka gani kenan da an yi shawara da su ba za a kawata shi ba inda an yi shawara da su ba su bane ta gwamnati wani lokaci ya kananta ta abubuwan ta sun kai don waje sun ga wasu abubuwa da an ka yi na kawace-kawacen wuraren ibadodin kahirai su ko son suka yi daidai da su wajen wadda sun ka kawata ƙasa su kawata ta su sai sun ka dawo sun ka rana abubuwa ba a ganin nan zanzan a ginin nan doguwa da an ka kama tauraro wadda ka bayyana wa yin an ka ga wata ai wato babban birnin china nan na sun ka yi wata dogogi na babban birnin sun yi dogogi na da ka taho hoton gunki kaka shirka na alfahari ita ko saudiya ta taho ta yi abin ga ta yi wata da ka taho shi ko ba ka ganin gunki alama bauta Allah za ka gani ka gani wannan wani abu na sun kai abin su malamai ba za su ba su wannan shawara ba su ne kawai sun ka ga bari su kwatantawa da wa'ancan sun kai abin alfahari su ma bari su alfahara kuma shi dai ne amma malamai sun ce kawan nan da an kawo masallacin makka da na madina ba da su musamman ne na madina ai shi ya kawa na madina shi ya yi kawa don na maka lokacin da mutane ka shigowa gaba dai har da kwamfutocin da aka sa wani na iya bibe ta ba gane ba har da kwamfutan nan da ka kallon mutane in an ka sa abin da wani ka su yana iya ɗebe ta ko ita yana ɗebe yana ɗebe ya ɗebe ta kuma ba gane ba saboda haka can ba su kawata shi kware kamar na abin da ba na madina ba don shi kun san bai da mutane da yawa kamar na makka tunda na makka duk kowa da kowa ne shi ko na madina ana shigowa madina ana wucewa makka musamman lokacin aikin hajji Fattawaye bakwai guda ne ya wuce bakwai guda da yan kwana biyu haka ya wuce duk ana can makka aka taruwa to shi yasa ba su kawata don hakon kayan nan waya gare shi duk ko kwamfutocin nan da kuma gani wani sai ya toshi abin da ya kai ta ya tai kwamfuta ba ta gani ne wani ya ce na san san ajiye firgin mai kwamfuta an ka to ka sa riyal sai ta turo maka gwangwani guda wata yarinya ta taho da buhunta da riyal ɗinta guda sai ta ci gaba wanka kuma ta ce da riyar ɗinta a shi tana nan suna kallon ta sai da ta gama ta ta hanya sai sun ta da ta an ce da ita inda da manya kakaki ta ce ba ta waɗi da kyan sai da sun ka ba ta kyauta sai ta faɗa masu da kai bayan manar ina ta ɗauka sai da sun ka ba ta kyauta zanen zuga ta yawon shekara ta biyu ta ce najeriya sun ka ce wata jiha kike ta ce ta faɗi wata jiha ke duk jihohin da sun kwakwari da irin nan kwakwuta an ce zai suka ba ta kyauta sun ka so ta gwada masu wada ta kai wannan don wani ilimi na sun sani ilimi na amma na zamba eh? ka gado wani ilimi na shi na haka nan na aka ta aka ta yayin abubuwan Allah ya kare mu amma dai abin da naka so ku gane kawan nan dai ba da yarda malamai an ka yake ba ta haramai shi a karatun na ne muku can falo albasar salisu fasali na abin nan na uku fi almawadi illaci tukura hafi hasalata a cikin bayanin wurare wanda an ka karanta sallah akwai wuraren da ba a so a yi sallah cikin su wuri uku ne ana aisha radiyallahu anha anna ummul mu'min anna umma salma lalle mata annabi ummu salma radiyallahu anha zakaran li rasulillahi sallallahu alaihi sallam kanisatan ta ambata ma annabi wata coci ra'ataha bi abd habasha wadda ta gani kasa habasha kusan kasa habasha can aka yi gira ta warko da ta biyu to sai abin nan da ta dawo da hijira sai tana wa annabi bayani yuqalu da mariya ita wannan coci sunanta mariya fa zakara lahu ma ra'a fiha min aswari matar ta manzon Allah ta ambata mai abinda ta gani na hotuna ciki faƙalar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wayannan mutane da ki gani wala'ika qaumun su wasu mutane na idan ma ta fi mal abdu salih in bawa na kwarai ya mutu cikin su aw rajul salih ko kuma idan mutum salihi mutum na kwarayen ya mutu cikin su alaƙa ala kabri ni masjida sai su gina masallaci da kabari idan wani mutum na kwarayen ya mutu to za su yi mai kabari kuma inda sun kai mai kabari nan za su yi masallaci wa sawaru fi tilka suwar sai su yi wa'annan hotuna da ke gani hotunan nan da ta ce mai ta gani shi na yace sai su yi wannan hotuna da ke gani su aza nan cikin wannan masallacin cikin wannan masallacin nan suka sa wa'annan hotuna annabi ya ce wala yaka shirarul khalqi inda Allah ta'ala wa'annan su ne sharrorin halitta wurin Allah ta'ala kun ga masallacin da aka yi hotuna a sanya hotuna ciki na wasu bayan Allah salihai a dora sallah cikin masu sallar nan shirarar halka inda Allah su ne shirin halitta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya nuna ba a son a yi sallah wannan wuri wannan wuri duk wurin da aka haka nan ba a son a yi sallah ciki ne a cikin wata ruwaya la'anallahu Allah ya la'ani wa'annan mutane wa fi ukhra qatarallahu Allah ya la'ane su duka dai da la'ana da katula duk ma'anarsa ɗaya duk Allah ya la'ane su a da hotunan da kaburan duk duk a kan kowane Allah ne su game da kowane yin kabari masallaci ana bauta ga rai laihina yin hoton mai kabari a kawo masallaci ana fuskanta laifi laihina masu yin haka nan shirin harka yin Allah su ne shirin halitta a wurin Allah la'annan yarda da wa a tsuwar filmasa'afin ma'adudi don sun harar da yin hotuna wurin ibada fa'alar amuru zai ibada ta ƙarshe sai al'amari ya dawo masu kaburburan ko kuma hotuna sai an ka kama bauta musu sai an ka dawo ana bautawa masu kaburburan ana bautawa hotuna yanzu kun ga irin nan masu bautawa hotuna ko wa'azi suka yi wurin da suka wa'azi da yan ka gangaro wurin ka tsaya ka kwantar da hankalinka za ka ga hotunan da ka gani na su za su haɗa maka ko zuwa na a can ciki an ɗaɗɗaura hotuna ga godari to wannan hotunan in ka gane su su za su haɗa maka sowa na kawo a wurin to kun ga an kai gaba bauta musu wanda kuma wanda ya asusa wannan mai laifi wa ana kalar daga ita aisha ta ce lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, lokacin da alamar mutuwa ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. dazika sai ya shiga ya darafa kamisatan sallahu ala wajhi yana ɗauko riga ta yana kaɗawa ga huska ta haka yake ya ɗauko wannan haɓa ya aza ga huska ta ya dauko wannan ya daga ya aza ga huska ta wai za a igatan mabiha in ya samu kunci da rigar in ya ɗauki rigar ya aza to in ya samu damuwa ga aza rigar ga huska ta ya ji yi ka shafa a waje sai ya ja rigar daga huska ta kuma haka yake sai da zika ya zara mas'a hannun satan lahu ya shiga yana ɗauko rigar ta yana kaduwa yana aza ala wajen ga huska ta bai za a gita mummuna in ya kuma ya samu damuwa da azata ka shafa an waje sai ya koma jaye daga huska ɗai wa huwa faƙala ya ce wa huwa yana cikin wannan hali la'anatullahi ala yahudi wa nasara la'ana Allah ta tabbata ga yahudi wa nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida sun rike kaburburan annabawan su wajen sallah ya haddiru ma sana'u yana tsoratarwa game da abin da suka aikata kun gani manzan Allah yana tsoratawa yana haɗin Allah ya la'ane su wato saboda wannan abin da suke yi na yin sallah inda kabari da yin hoton kabari yana cewa Allah ya la'ane su ittakazu qubura yin masjida sun rike kaburburan annabawan su masjida wurin su sujuda wato wurin sallah rawahu mashaykhani wa yan ga hadisai guda biyu bukhari da muslim suka rawaito wa an jundab radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama naji annabi qabla an yamutu da khamsin saura kwana biyar ya mutu wa huwa yaqulu yana cewa inni abra'u ila Allah nayi bara'a zuwa ga Allah an yakuna limin minkum kalilan? na yi bara'a ga Allah Allah ya tsari ni da in rike wani masoyi cikin wanda aka soye da aka ce mahulla wa inna Allah ta'ala ka littafa da ni khalilan lalle Allah ya rike na khalilan nashi. kama da Ibrahim khalilan kama wanda ya rike Ibrahim khalilan ashi walau kuntu muttakhizan min ummati khalilan inda yana yiwa in rike wani khalil cikin al'ummata lakka fasu a babakarin kalilan da na rike abubakar ya zama kalilin awa ala ku saurara ban rike shi ba ku saurara wa inna man kana ku? lalle wa'anda sun kauce gabanin ku mutanen da sun kauce gabanin ku na yahudawa da nasara kanu ya qubura anbiya'ihim sun kasance suna rikon kaburburan annabawansu wa salimiyin da salihansu masajida wurin sallah ala ta saurara ku musulmi wala ta tafi gulkubura masajida kakkuri ki kabruburra wurin sallah inni an an dalika ni na hane ku daga wannan inni an hakon an dalika ni na hane ku daga wannan kada ku riki kaburburra su zama masallatai gari رواه مسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقع والمقبرة دكانتا ولن صلى in akwai lalurar ta kama mutum ya yi sallah ga ƙasa ko wani wuri ya halitta in dai ban da wurare guda biyu alhammam ba a sallah gidan wanka Wala makabara ba a sallah makabarta saboda haka duk wanda lalura sallah ta kama ku sai sallah makabarta makaruyi ne yin sallah makabarta makaruyi ne in an kai sallar ba sai an ranka ba ta yi lada abba ta da yawa ba ta da lada da yawa rawahu abu dawud wa tirmidhi wal hakim wa sahahu saboda haka duk yadda kuke yi ku kauce ma yin sallah makabarta ya yi alheri abin na musulun da abin nan wato rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito wa tirmidhi wal hakim wa sahahu hakim ya ce sayi na mutun na haya an salati da maqabarati wato hikimar hana sallah a makabarta hurmatul mawata matattun nan suna da alfarma wakila tanji su ardiya ko kuma an ce ƙasar makabarta tana da najasa wa zahirin na hai zahirin wannan hani harimu salatu biya haramun na a yi sallah makabarta wala ta ce wa kuma ya an yi ta ba ta yi ba wanda ya salla makabata salla sai ba ta yi ba wa alaihi ba'd sahabi akan wannan wasu sashen sahabbai suke wa tabi'in da tabi'ai wa abu saurin da abu sauri wa ishaku da ishaku wa ahmad idan kana salasata quburin in dai akwai kabarin da ya kai uku ga wuri ba aka fara koyi da uku inda ahmad wajen imamu ahmad to in an kai sallah wurin babu ta wa in kana aqalla in ko bata kai uku ba fa salatu sayyatan sallah ta inganta illa idza istaqbala al-qabra sai dai in mutun ya fuskanci kabari da zai kabara sai ya ji da kabari sannan ya ce Allahu akbar to bari ya makaru a sallah makaru ya yi wa qala sauri wal auza'i wal hanafiya da malam sauri da malam awzai da malaman mazhab hanafiya sun ce as-salatu bil maqbarati makruhatun sallah makabarta makaruni da idza kana al-qabru bayna yaday al-musalli in kabari gaban mai sallah yake wayanda in ko kabari bayan mai sallah yake fala karahata babu karanci ka salatu fi qubulil anbiya kamar sallah cikin kabarburan annabawa babu abin da babu laifi gare shi wa qalat ash-shafi'iyya sai hafiz talashi ya amma shafi'iya sun yi magana suka ce sallah makabarta ta halitta bal makanin ɗahirin suka ce ala makanin ɗahirin in an samu wuri mai tsarki ta halitta amma ma'ar karaha ko sun ce tare da karashi makaruni ne illa inda kuburul yi wa shuhada sai dai wajen kaburbura annabawa da masu shahada fala karahata nan babu karanci illa idza qutila ta'zimuha sai dai in an yi sallah wurin ana nuni a girmama matattun da sallar da aka yi wurin to ko kabarin annabawa na laihina wa innahu yuharam In don a girmama kabari na an kai yi tuko na annabawa ne to an yi haramun wakalar qalat ya maliki ya bisa hati salati fiha malikiya sun ce sallah makabarta ya halitta idan uminatin najasatu ya an amince ba za a samu najasa ba wala karahata suka ce babu karaci wa hujjatul ladina lam yuharrimu salata fiha abinda hujja wa'annan da ba su haramta yin sallah makabarta ba sun ce salatun nabi sallallahu alaihi wasallam ala khadimul masjid fi qabri sallan nan da annabi cikin darasin mu na shekaran jiya ga mai hidima masallaci ya ce in macen ga ta mutu ku sanar da ni karatunmu na shekaran jiya sai ta mutu da daddare sai sun kake hada mai sai da ya wasu sallah da yi sai ce ya sai ya ga mara lahiya ko da ya sai ya gaba mara kowa cikin ma ya ce ina mai ɗakin ga an ka ce ai ta rasu daddare ya ce to ba na ce ku haɗa min ba suka ce mun yi kyamun mu ta sheka kana kwana saboda wanda sai ce dalluni ala kabri ha ko gwada nan kabarin ta ko ala kabri ko gwada nan kabari ne sai an ka gwada mai ya ce sai yi sallah to wanda sun ka ce sallah bata bace ba sun ce don wannan dalili in akwai lalurar sa sai sai a yi sallah don wannan lalurar ta halitta a sai sai a yi sallah ya halitta saboda wannan lalurar abinda su suka faɗa kenan su wa'annan abin nan malamai wato um, littafi ya ci gaba uh, abin nan da bayani na yi ya ce wal'awwaluna abin da ya hakki nuna su malaman harko da suka ce ba a yi sallah ta bace sun tsare masallah sun tsare kabari ne da zalika da wannan maganar najasa wa na nahyi an sala hikima hani ga sallah fil hammam gidan wanka annahu mahallu kashf al awrat shi wuri na da aka ne al awra don koda ka taho kai ka sa guntun wando ka yi ka shi wani in to ɗebe guntun wando zai shi sallah to inda ko duk aka bayyana tsiraici wa ma'awar shayadin mazaunin shaiɗannai na wanta sharin najasa wurin watsuwar najasa shi safon kamar bakin gurbin gana gada nan mace da gurbin na inda aka yi wankan nan ba a sallah wurin saboda mai yawan yaran nan in sun ji boli ko ina sun ka samu nan yi su ko ina sun ka samu yi su kai kashi kuma shi aka gani a kwashe boli shige ya kai ƙasa to inda duk aka wanga abu sannan ana yawan tujewa kamar da za ku gulbin gada za ku iske shi wadda kuka ganin gulbin gada za ka ga 'yan mata tikan-tikan da su ɗaure da zane guda waɗanda sun kai ƙoƙari ɗaure da zane ana cikin wanka wani lokaci ana nocewa a taso sai zanen ya gwabce shi ƙasa sai tsiraici babba ya fara bayyana mazan duk ga sanan kowa da ɗan wando da kunshi ne gaba gare shi kowa ya sa kan kamfai kunshi ne gaba gare tsiraici ne bayani to inda duk aka wannan haraka to shedannun aljannu suna nan wuri don wannan tsirecin suna son gani ne ga najasa ba ta haru fiye don haka sallah wurin nan ta haramta wala ta ba ta inganta ba wala ta wa alaihi jama'atu min as-salafi akan wannan magana kuma jama'a da yawa cikin magabata suke wa Abu Saurid wa Ahmad da Abu Saurid da Ahmad duk akan wannan suke walakin al-jamhur ala sahati salati fi ma al qara amma dai mai yawa malamai sun ce sallar in an yi ta tayi amma dai makaruhi na mai ita bai da lada da yawa yan ana ba da lada goma shi yana yawa ya samu korabin lada guda ko kashi guda cikin goma na lada guda illa idza khifa fawatil waqti sai in dai ana jin tsoron kucewar lokaci baka lura ba ka shiga kana wanka wai ko da ka ka lura lokaci saura kaɗan na sallah a ya ita ko na wata sallah ta daban to ka sauri ka yi alwala haka nan ka kabarta wala kara haka nan babu karanci ka salatu ala ala mahallin nazar malaris kama abin da nan kasalati kamar yin sallah bi mahallin nazari malabisu wurin da aka cire tuwahin da aka sauko akwai mam akwai inda hukuma gidan wanka ta kibi kwato ta yi ta ba a cire tuwahi ne shi ma nan mafariji ne don mahalla abin da na najasa na shi ma don wani da ya cire kayan nan sai ya godi kamar ya sannan kuma wuri na na abin nan izharul aurati bayyana wuri don wani tun da can yaka tuɗewa inda aka aje kayan idan haka shi ma dai eh, makarubi to ku lura da waɗannan wurare duka ba a so a yi sallah cikin waɗanda wurare duk inda ya zama sallah na iya samun na kasu to ba a so a yi sallah wurin nan inda duk take samun na kasu ba a son a yi sallah wurin to Allah ka taimaka mana ka ƙara mana imani ka taimaka mana ka ƙara mana tsoronka ka taimaka mana ka ƙara mana ibadarka ka kare mu daga sharrin duk wani mai mu da shiri ko mutum ko aljani ko wata halitta do wanda ka san manawa ce gare mu sharri na Allah kai mana maganin su kuma ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka tausaya mana ka gafarta mana ka yaye mana ka shirya maka shirya daya ka shirya mataye ka shirya zuriya ka gafarta mana ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi nan za mu kwana da wannan darasi namu insha Allah Allah ka da ya yi wa annabi sallallahu alaihi